alkalma sun yi nuni da cewa kashi 99 daga cikin ɗari na al'ummar jamhuriyar Nijar musulmi ne saboda haka shawarar duba yiwuwar hana amfani da niqab bisa dalilan tsaro wadda shugabannin kasashe da na gwamnatocin afirka ta yamma mambobin ƙungiyar sai da yawa ko ecowas suka zo da ita a ƙarshen taron su na abujan najeriya wani abu ne da tuni ya fara ɗaukar hankulan mata a nan jamhuriyar nijar hajiya fatikadiri wata mai amfani da niqab cewa ta yi cikin addinin musulunci babu zancen magana dole mace ta sa katuwa illa iyaka aka ce mace ana so a ga tayin hannuwanta kahunta kaɗai da huskarta amma sauran jiki duka ta lullube kenan katuwa ba dole bace in har an gani katuwa za ta kawo ma mutane wani tashin hankali wata fitina dan an ce kawai a tsaida ta ba laifi bane ba ni a matsayina na musulmi kuma a tunanina kamar bai zan wani tashin hankali ba tunda dai inda kamar addinin musulunci ya wajabta ya tilasta da mace ta sa katuwa wannan in aka ce a hana sakatuwa gaskiya ba za mu yadda mu gyara ma mutum rai ba mutane rai ba a bata ma a saba ma doka Allah sai dai ra'ayoyi sun sha bamban a dangane da wannan batu domin malama Sakina Mamman shugabar makarantar Islamiyya a Sakina bugo da ƙari kusa a ƙungiyoyin mata musulmi ba ta yarda da wannan shawara ba tana mai ganin an yi shishigi wannan 'yan sai da yawo da suka haɗu akwai wasu kasashen su su kai mu na Nijar musulunci ba kenan ba za mu ce mu yi iri ɗaya da yanda suka yi ba mu musulunci mu ya kai inda yanzu sai mu ce za mu sa niqabi ni da hare da naji maganar ma da aka zo aka ce mun kin ji an ce za a yi za a yi boten luwakin da za ta hana sa hijabi abin da na fara ta ce yo sami. dan na yi tsammanin hijabin ne za a hudda he daga baya ne aka ce a ah, niqabi ne za a hudda to wallahi ba mu hana su su hudda su yi interdirkin hana sa niƙabi ba. Bincike a game da matsayin ƙasar Nijar a hukunce ya gwada cewa gwamnatin ƙasar bata amince wannan yunkuri na ƙungiyar ECOWAS ba saboda haka ne ma take yanke tawagar da ta wakilci Nijar a wannan taro na Abuja. ta yi watsi da wannan shiri in ji wata majiyar gwamnati da bata so in naɗi murya ba domin hukumomin ƙasar na ganin kowace ƙasa ita ce ke da hurumin bullo da dokar da ta dace da tsarin al'ummarta kamar yadda a watannin da suka shige gwamnatin ta nijar ta kafa dokar hana saka niqab a yankin difa a sakamakon matsalar boko haram sule mumuni barma muryar amurka daga mai a jamhuriyar nijar.